yanzu malam ka manta da hukunci mu azaba da Allah ya tanadarwa mutanen da suke cin iyakar gona da filayen jama'a ka tuna a ranar gobe kiyama Allah zai azabtar da mutum kuma sai Allah ya tambaye mu tun daga ƙasa ta farko har ƙasa ta bakwai haba mala <laughs> na bi ba saka koma wa'azi ba ba san ka shiga wa'azi ba sai yau, amma kuma ta zo ƙarfi. Daga yau ka ko gonan nan, ba dai ka bai dai a baka labarin gona. Ka fito ne? Wai kai da mijinka ba za ka mai magana ya amsa ba don masifa. Yeah. واعلى واعلى واعلى واعلى لا اله الا الله محمد واعلى يا سماء في انا لله وانا Malam ya zama biri. Lafiya ya lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya me ke faruwa? Malam ya zama biri inna lillahi wa inna ilaihi Jamo jamo. Jamo. Jamo. Wani irin biri? Malam ya zama biri. Me faru ne? Me faru? Me faru ne? Malam ya zama biri tale. Kasa me za a yi? Mu je mu kira Nasiru mai kama maciji. Wallahi sai kin fito min da mijina. Ni kuma wallahi sai kin fito min da na Ke kika da kika zama da shibiri a gidan nan daga shigowa ki wallahi ki shiga ki fito mun da wani wallahi ba ki ba da wallahi ba ni ba ce wallahi wallahi ba ni ba ce wallahi ba ni ba ce wannan magana kuma ki shiru wallahi sai ki fito mun da shi wallahi sai ki fito mun da shi ku zo mu je la ilaha illallah la ilaha illallah mu je mu je wannan abu duk top Malam? Lalle ki akwai ragowar karkatarka tsakanin da wani malami kenan malam na fiye. Ai wannan tashin hankali ne a ce an maida mutum biri. Ana wasa malam wallahi ni gwanda a maida ni kaza akan a maida ni biri. Karshen cin mutunci ne wannan. Ya aka kenan shi ya zama mutum. Mutumin da aka maida shi biri ya aka yi dawo mutum. Hmm, to sai da mai gari ya sa baki a cikin magana da jama'an gari. suka sa baki a magana sannan kowa ya karya nashi a suna amma shi malam kar ku wannan dinmu za ku ga yadda ake wasa da buri saboda wannan abu sabo ne a garin nan yau muka fara kuma muna so tun da ka gadi an ɗauko mu an dada mu garin nan da wannan buri yi musu kwanciyar karuwa ta ga menera te eh, tai kudin kuɗi te tai kudin kuɗi te kar yau yawwa rigidim dam rigidim dam dam dam malam zalimu na ce malam zalimu malam zalimu malam zalimu ra'aita allazi yaka amma mutum mutuncin ya mu karshen cin mutunci ma malam karshen cin mutunci wuri yoni ko kaza ka mai da ni ai ka tozarta ni ballanta na biri aje ana wasa da kai a kasuwa muri ni ni ba zan kuma ba zan koma muri ba sai aka yaya kuma daga nan sai da aka dawo gidan mai gari aka yi maslaha inda mai gari ya ce duk abin da ya faru a garin nan ba wanda ya haifar da hifa ce kai haka ne ko ba haka bane haka ne to Allah ya ga ta malam ga ka ga malam zalimu ina son ku yafe wa juna duk abin da ya faru kar in sake jin wani abu da ya faru kwacin abin da ya gabata a baya ban nemi rikici da malam zalimu ba shi nemi rikici da ni don haka a tsawatar masa domin ni bani da asara nan gaba ma kura zan mai da shi in har bai zauna da jama'a lafiya ba to kai ka ji da kunnanka malam lafiya ya ce ka zauna da kowa a gari lafiya kada ka sake cutar da kowa Allah ya taimake ka ina da magana wannan fa hukunci ni bai mun daidai ba ya za a ce sun sulhunta tun yanzu ai kamata a ce a ba su ma a kara musu karfi sai ta gabza faɗa tun da nake tun da uwata ta haifin ban taɓa rike dubu biyu ba sai gashi a wasa da burin da na yi wasa da malam zalimu na samu dubu biyar kada ka damu mai wasa da biri idan har ya sake zan mai da shi biri idan kuma ya zauna lafiya da mutane da jama'a to zan samu maka wani birin ka ci gaba da wasa da shi a ni haka ya mu ni da za a samu ma a mai shi kura in ya kare kawai a bai a mai da shi kura a bani ci gaba da wasa da shi a ai wannan abu ma ya zo karshe tun da haka ne malam na biyu daga yau da ka kai ne limamin garin nan kai kuma ba galin na cire ka jama'a ya kuka gani a mun yadda mun ah, yadda shine daidai kawo da carbin ka shine daidai wannan shine daidai ba ta ne kamar ba ta ne kamar Khadija. Wai? Lalle wannan shine ga mari ga tsinka jaka. Ki ji wa dan matan nan. Wai kamar wannan wai dan yarinya nan wai shine wai wai zai zai zai mu sai mu dawo shi liman wannan jiya mulki ne kai ra hauka ke yi kwanan malam bai kare ba kashe shi aka wai bi bana hmm. kashe malam aka to zaman lafiya ya kare a garin nan tunda aka mun jiya mulki zan bi sai inda zan bi sai na sai na rufe ta garin Muhammad Allah alquran sai na kai musu hankali kai daga yau mun daina zuwa ma fi sallah mun daina zuwa mai sallah a gurin su ina kiran ka da ka tattaro abokanka duk wanda ka sa abokinka ne ka dawo da shi nan ku zo mu dinga yin sallah tare ba gudu ba da baya gaskiya ne malam zan sanar da su domin mu zo mu ma mu raya nan masallacin yawwa dan albarka Allah ya raya mana kai mu sha biki yaro <laughs> Assalamu alaikum. Ah, amu alaikum assalamu. Ladi. A'a. Ladi ce? Ikon Allah. Ina wuni? Ga guri zauna. To. Sarai. Mm. Ya karin haƙuri kuma. Haƙuri da godiya Ladi. Kai! Allah ya ji kan malam. Allah ya kafarta malam. A ashe abubuwan da suka ta faruwa kenan kafin rasuwar malam. Hmm. ikon Allah ai jiya yaron malam ya je ya samu malam ya feɗe masa buri har hanjin shi Uhm, ke dai bar ladi, ai mun ga abubuwa iri-iri kafin malam ya rasu. Sai dai mai addu'a Ubangiji kai ya ƙara maimaita mana irin wannan abu. Amin, amin, amin ya Allah. Shi ya sa malam ya yanke hukunci ba zai taɓa zuwa masallacin malam Nafi'u ba, matukar malam Nafi'u ne zai ja sallah. A'a, a a kan malam ya saka kansa a rigimar da ba tashi ba ita fa rigima ladi in an san farkonta ba a san ƙarshen ta ba wannan abu ne ake yin sa a kwance kar ya sa kanshi a cikin wannan rigima a'a to ai shi kishin dan uwansa ne ya sa shi haka kuma ai duk abin da ya shafi dan uwanka ya shafe ka ko iladi duk da haka bai kamata ya tsinduma kanshi a cikin rijiyar da bai san zurfin ta ba saboda ni ina ganin a tunani na kamar tara ra'aradi da kane fa ke sarai wannan fada fa da kike gani naki ne ba faɗan malam bane a aladi ai ni ina ganin wannan faɗan ya riga ya ƙare tunda ai ba a gaba da wanda ya rasu ai duk rigimar da ake idan mutum ya riga ya rasu ai ina ganin rigima ta riga ta ƙare au a wajen ki kenan ta faru ta ƙare amma baki san ana gadon gaba ba ban sani ba su ma masu yin hakan ba su da aikin yi ne ina ga shi yasa suke yi au to yanzu ki ce shi malam da ya zo zai taru faɗan ashe ba shi da aikin yi kenan ban ce miki haka ba kar ki ɗauki magana ta ki sa a cikin bakin ki a je a yaɗa ni akan yadda Allah bai kai ni ba ni dai gani nayi abin da na faɗa haka shine amma ni ba da wata manufan na faɗi wannan maganar ba to Allah ya kyauta ni zan koma amma ki tabbata wannan magana kamar a kunnen malam kika faɗe shi tunda ke baki kishin mijinki da danginsa. To ai ni gaskiya na faɗa miki. Daga faɗan gaskiya kuma sai ki juya mini magana? Ni ki juya mini magana. Na bar ki lafiya. Na bar ki gaida gida. Allah ya kiyaye. Haka kawai ina zaman zamana. Yi abin da ma da mutuwar da take damuna mana. Yawwa malam, jiya ina kan dawa da banguwa na bi ta kofar gidan malam Zailani. Sai na ga sun tada jam'i suna sallah. Ni me yasa ba za su zo masallacin ku ku yi sallah tare? Shi hmm. shi yasa ba na ganin shi a masallaci kwana biyu kenan. Dama mai gari ya gaya min. Ya ce min dalilin zuwan Malam Zailani gari yana so ya gaji Malam Zalimu. To amma mai gari ya gaya masu cewar ni ne liman a yanzu. Amma ya buris ya tashi an ce ma wai da fushi ya fice. Ai, tun haka ne ai ga dalilin ya fito. Amma yin hakan bai dace ba, don zai haifar da rabuwar kawuna cikin wannan garin ya kamata a gyara matsalar. Ta yaya za a gyara matsalar? Kina nufin in sauka daga kan limancin in bashi kenan? A'a malam ba haka nake nufi ba. Ku dai zauna ku gyara bakin zaren. To shikenan. Idan na fita zan biya ta wajen mai gari sai mu yi magana. Yawwa malam, daɗi na da kai akwai ɗaukan shawara. Ka san fa wannan matsayin da kake a kai fa yanzu wasu fa ba su so. saboda ire-iren alkhairin da kake eh, muke samu a cikinta. Ni fa ba shi ne a gabana ba, kuma ban nema ba. Lokaci ɗaya mai gari ya naɗa ni, kuma kin fi kowa sanin dalilin da ya sa mai gari ya naɗa ni. Ai ka dace da wannan matsayin malam. Sannan kaga batun zakka na kuɗi da abinci da fatan raguna da kai da kafafuwa kaga ba za su wuce ba na layya. Habiba kenan. Ke kuma abin da ya dame kenan. Amma kin san dai cewa babu wanda zai zo ya ya ga yunwa a jikin mu Na sani, amma ai kogi bai ki daɗi ba. Shi yasa fa a birni ake yawan ganin yawan masallatai. Saboda zaran an samu matsala tsakanin liman da na'ibinsa, sai ka ga na'ibi ya ja gefe ya buɗe nashi masallaci. Duk na san irin wannan abubuwa. Sai dai fatan Allah dai ya sa mu cika da imani. Kwanan nan ma za ka ga ana maka tallan amarya. Amarya? Tallan amarya kamar yaya? iyayen yara masu son zama sirkan lemun za su fara kawo maka tallan 'ya'yansu don ka aura. Hmm. To ta nan da ke bullo ke ne yanzu. To wannan maganar ba da ni ba. Kin gama ni tashi da. Akwai mun. Ta. wato ranka ka kula malam zailani baya zuwa masallaci sallah kwana biyu kwarai kuwa na lura da haka na san dalili na lura cewa ran sabace yake majira nake sai ya sauko sannan na samu labarin cewa wai a kofar gida yake yin sallah tare da wasu jama'ar gari kwarai kuwa ni ga ne ba jiyo ba ne tabbas na gan shi suna sallah tare da yaran malam zalumu da su kuma matasa a kofar gidansa to abin da ya soma da shi kenan to ranka ya daɗe shi fa wannan al'amari ya kamata a neme shi a yi magana saboda idan aka kyale shi zai zo mana da wani bakon al'amari a cikin wannan gari eh ranka ɗaya ni ma na goyi da bayan wannan shawara da malam isa ya kawo a same shi a yi mishi magana don idan ba haka ba akwai matsala babba don ko zai kawo rabuwar kawuna a cikin wannan garin malam isa na'am ka je na yake taka ka je ka same shi a gida ku yi magana an gama ranka daɗe zan je same shi kuwa wato kai na rasa gane mutane yanzu wai ka ga mutane suna ɗaukar duniyan nan da zafi ai rayuwa ce ta zama abin da ta zama sai dai kawai mu ci gaba da addu'a Allah ya sa ku karfin zuciya amin amin amin wai gidan nan yar bego ce ko yar gari ce a'a ni na ji taso soyi ne ya bi mun zakara ce wace ne yan zakara ko hmm. amma ka sani babban abin da yake damuna rashin kyakkyawan hanyar mota da makarantu na zamani ba kamar wasu garuruwa ba gaskiya ne ni kuma ka sa abin da ke cin mutuwa ƙwarya mm. wallahi rashin zuwan takin zamani da hurgarin nan saboda ga damina ya riga ya nisa har yanzu taki bai zo wajen manoma ba tabbas wannan matsala ce da ta shafi manoma musamman mu mutanen karkara gaskiya ne fatan dai Allah ya sa bibiyo mu to amin to kuma ka sani ne ni tambaya nake so wai shin ba malam zalim ya ce bayan su akwai wata fitina da za ta auka mu garin nan ba au kai baka gani ba gaskiya ni ban gani ba shin wai kun manta da yar gidan mai gari ta hauka ce tabbas yar gidan mai gari ta hauka ce gidan mai gari ta hauka ce Kafi ba ku da labari. Hmm. Kwarai ko an yi haka. Ni ni baicin yanzu da ka da ka tuna min ni na mance gaba ɗaya. Sannan kuma wannan rigingimu da suke faruwa tsakanin Malam Zailani da Malam Nafi'u da raba masallaci suna afkuwa ne da fintan da suke faruwa a garin nan. fatan mu dai Allah ubangiji shi ne Allahumma amin to wannan muke kenan Allah ya sa dai mu cika da imani wallahi amma abubuwan Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace yanzu malam kai dole dole sai an yi kwaɗan abin nan fi sabilillahi wato kina bani mamaki shi kwaɗan nan yau da gobe in kana samu kana cin kuɗi kuɗi shi zan ninka kuɗanta jinin jikinka ina canja ma tunaninka shi ne magana to na ga jiya ma na raman nan akai ai yau da sai ka ɗibo yaɗiya a yi na yaɗiya ko ai wai ai ai na na raman nan kuma Allah ya kai sai a canja Allah ya kyauta dai kullum a ce mutum yana abu ɗaya kullum mutum shi kenan abu ɗaya assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum. Kai. Ana sallama. Ishi. shi. Wato mutane mutane suna bani mamaki. In ka zo ka ce salamu alaikum ɗaya. Salamu alaikum to sai ka ɗan yi shiru. To malam dai kana wakiltar mutane dole an yi sallama. A kuma dai kana wakiltar mutane. To ni bari na je. A ni ban ce ki je ba. Amma dai in an ce salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum sai ka ɗan yi jim. Ka iya leƙa wani ya leƙa da kokara. Salamu alaikum. tare kuma sai mu ganan zuwa a da lafiya wani rabe wani rabe da ko kara kuma girbi kana zuwa waje ka Waje ka ah! kai kuma abin da kake tsoro ke Mala haka za ka yi shugabancin? Ikon ita? Eh, ya Ashe na yi sa'a na same ka. To, dama mai gari ne turo ni ka, Ya ce a zo a tambaye ka lafiya kwana biyu ba ka zuwa masallaci ana sallar jam'i da kai? <laughs> Ai sai a masa bayani lafiya lau wallahi. Lafiya nake. ba abun da ya same ni wallahi lafiya lo nake wallahi kawai dai sallah ce dai ba zan je can ban yi ba ba zan yi sallah a can ba to manzilani ya za a yi da ilimin ka da kuma ka ce ba za ka shiga masallaci sallah ba jam'i kuma ka san ya fi daidai laifi aka yi ma a'a malam isa ban gane laifi aka yi mu ba kai ɗan garin nan ne ko? Eh, ana A nan aka haife ka. A nan kai karatu. Kwarai Amma kana sane da a garin nan ake nema a fuzge limancin garin nan a cikin gidanmu a gaban idanka aka sukwale tsohon liman marigayi maimakon ma aban masa makamin mm, mm, mm, limancin sai a karbe kuma ake san a miƙa a waje ka ce kuma ba a ci mana mutunci ba to ai man zelani duk wayannan abubuwa da suka faru a wancan zamani ai shi ainihin tsohon liman malam zalimu ai shi ya jawo aka haka kuma ai su ta wuce yanzu sai ka zo a haɗa kai kuma a ci gaba da addini ina zuwa da Allah to an isa sai ai masa hukunci daidai da abun da ya aikata amma ba kuma tattara limancin a karbe daga hannunsa a jefa ta wani gidan ba nan gidan nan nan ne gidan liman tun iyaye da hakanni iyaye da hakanni a limanci daga nan take take fita kai ka sani to amma ma zelani ai kasancewar ka kai sallah a cikin masallacin nan ayya fulada fi lada tunda jami'i ne auto nan da muke taruwa mai sallar kidan gangi muke taruwa muke ba sallah muke ba gangi kenan muke yi wanda kuke san da ku kuma kuma ku mun mita ma nan to amma ai darajar su bai kai jami'in cikin masallaci ba tabbas na san sallah a cikin masallaci cikin jami'i tana lada amma kar ka manta nan ba ba ba ba ba ba ni kadai nake yi a nan ba jama'a nake hadawa a nan mu sallar nan gaba a cikin jami'i kuma sai ne. to amma ma zelani ka dai yi hakuri kasancewarka a masallacin ne shine mafi alheri idan aka ce ko za a ci gaba da yin sallah wasu suna cikin masallaci wasu suna suna wajen masallaci ai sai a samu rabuwa ka kai a garin gaba daya yo malam isa ya kashe ta magana kamar kasha, kasha, kasha, wani abu rarrabuwar kayuwa rarrabuwar kayuwa sai kuma yake za a raba kayuwa ai an raba kai ai yanzu sai dai a raba kafa tunda muka ce za ku karɓe hakkin wani ku ba wani babu gare babu dalili billahi lazi da zabar kayuwa yanzu ku yanki takarda zancen sallah ba zan zo masallacin ku sallah ba ka je ka gaya musu ba zan zo ba ai waka a bakin mata da daudadi ko za mu je da kai ka je ka ba mai gari ne ba amma dai kai dan sako ne ko sosai ma kuwa ba sako aka ka zo mu ba sosai ma kuwa to je ka wanda ya turo ka gaya maka ce in ji ni na ce ba zan zo ba eh a wannan magana ni yamin tauri da yawa in sallau ne turo ka je ka ga masa sallau ya eh na tau, na can gabar da gari in shi turo ka je ga mar ba zan zo ni zan koma ai wani kuma wanda kuma ya ya rige wanka ni zan koma Allah kiyaye a huta lafiya a gaishe su karyar sallah limamin naku da ba ma ba iyaye ba na gani amma a gaskiya kuɗin da aka rubuta a wannan aikin ya shalla hankali ya kamata a riga cizawa ana hurawa to ai ranka ya daɗe fayil ɗin nan duk offices ɗin da ya kamata a kai an kai kowa ya sa hannu yalla bai kai kaɗai ne ya rage baka sa hannu ba kuma ma ko wani abu ne ni ai sai na yi don a samu a wannan ko ai abin da ya kamata kawai yanzu ko dai a rage kuɗin nan ko kuma a haƙura saboda ah, wai tsaya ko ku mutane ba ku tunanin lahira ne abin fa da kuka za ku je ku biya ne a kansa dukiyar nan da aka ba mu fa amana ce ta jama'a ce ba kuɗin mu bane Wace aka yi mu ci kuɗin nan mai ta watsi da su yadda ya kamata? Wa alaikum salam. Ah, ya ya Ai ka ga eh. Gaskiya. Eh na akan wannan ba saboda kuɗaɗen da aka rubuta kai ka san sun ka san hannu. Eh ba sai dai ku hanyar ko kuma a rage kuɗin to shi kasu an shi fayil ba matsala je kawai hajiya batun makota da ake basu kayan abinci duk farkon watan azumi bana ina bukata a ƙara musu saboda yanayi na rayuwa yadda aka shiga ake ta fama sannan kuma za a basu kayan abincin a haɗa musu da wasu ɗan kuɗi. gaskiya alhaji na ji daɗin wannan maganar da kai kuma yadda kake taimakon talakawa maƙotanka da a ce haka kowane mai kuɗi yake yi ya taimaki talakawansa da suke kusa da shi ma gaskiya da an ji daɗin wannan al'amari a san shi ɗan abin da ka bayar shine rabonka manzalla zai da qarudullah da hasanan ne in ka bayar ka dan Allah sai ya ya maka kuma duk mutumin da yake buƙatar taimako a rayuwarsa ka taimaka masa kai ma Allah ya taimake ka haka ne shi yasa nake ƙara son ka kake ƙara shiga zuciyata Allah ya ƙara buɗi Allah kuma ya kare ka daga sharrin maƙiyan fili da na ɓoye amin saboda annabi ma kuma saboda irin shawarwarin da kike bani na gari Allah miki albarka amin alhaji na gode da addu'a aka maka breakfast ya eh, Allah an kai daɗe wai ya kake za ku kasa alhaji sadu wani irin mutum ne wanda yake ta tsoron rai shi mutum ne wanda duk wata hanya da ya ga za a bi a yi cuwa-cuwa akan wannan kasuwanci sai ya biya toshe wannan hanya ita ko ina a tunanina ita kasuwa wata aba ce wacce idan baka zo cinta ka ci ta ka samu ka samu biyan bukatun ka ba zai yiwu a ce kana tare da mutum amma ba wata hanya da zaka yi wacce zaka samu wata cuta da zaka samu na alheri to me amfanin ka so wato ni ba wannan ba ka sa abin da ya na shi da shi mutum ne shi wanda yake da aqida na addini a duk lokacin da aka ce wani abu ya haɗa kai da shi nan dai har lokacin addinin shi za ka ga ya ce a dakata sai an yi sallah a dakata sai an yi lokaci kazan sallah kai hatta idan fayar ka dauko masa za ka yi rubutu zai samu ka hannu ko cek zai samu ka hannu in dai har ya shiga lokacin sallah kai kai ka sani ba zai samu ka bolle sai ya dakatar an yi da sallah ko an yi da sallah da na ce din nan ko kuma yana fayar din nan sannan ya samu ka hannu wannan wace ne gida ce waye baya shiga gida addini mu ka fare ne to ba ma haka ba yanzu ya kake ganin zamu kullowa wannan al'amari mutukar yana kan wannan kujerar ba za mu samu biyan bukatun mu idan har muna bukatar biyan bukatun mu to su kan wani kujer wannan ko kwarai kwa wannan shine hanyar da za mu samu burin biyan bukatun in har ya su kan wani kujer kawai sai ya bar wannan kujerar sannan komai namu zai zama dole dole dole bar sa wannan kujerar shine biyan bukatun mu to ai in ko haka ne ni ya zama dole duk inda zan shiga na fita na gaban kawo ƙarshen mutum. Idan ku aka yi haka, to ina mai tabbatar maka da cewa za ka samu biyan bukatar ka zan samu tawo. Gaskiya ne ka san an ce karan bana. Shi shi ma zan zo. Ah, a karabu lawo, a karabu lawo, barka dai, barka dai. Mana kasu? Karabu lawo. Yau kai ne a gidan nawa wallahi ni ne a garin wallahi ai da yake na je can garin eh. sai aka ce min ashe ka dawo ka dawo gida wallahi ai malam kasimu tun daga mutuwar shi yayan namu Allah sarki <clears throat> to kuwa san muna dan dama na'am amma ni ne nake bin sa na'am kuma ka san inda aka ce gida irin wannan eh. matsayin liman ya faɗi na'am duk inda mutum yake sai iyo gida gaskiya dinga jagoranci guri ko ah, gaskiya ba gaskiya ne an yi tunani mai kyau eh, sai wallahi eh wallahi an yi tunani mai kyau abin da isa saboda hmm. ba a ce kuma babu liman hmm, kuma kuma ba mu dawo hmm. mun hau wannan kujera ba gaskiya ne shine na dawo na ce to bari in ni in zo na kujera gaskiya ai ai kuwa an yi tunani mai kyau an yi tunani mai kyau sosai wajen kasim yaya aiki wallahi alhamdulillah yaya bayan saduwa wallahi alhamdulillah alhamdulillah abubuwa dai suna faruwa yaya zan ma da yake wata bukata ce wallahi ta kara tasowa to kamar da yadda ka sani hmm. ka san ni dan kwangila ne wanda harkar kwangiloli a karɓa a yi babu abin da ake yi wannan ne sana'ar kamar da yadda ka sani na sani haka ya faɗa da bakinsa wannan ko shakka ba haka salamu alaikum wa alaikum salam Allah ya taimake ka yawwa malam Ladima na yi murna da zuwanka malai sa na'am ka je gidan malam zelani to ba laifi wallahi maza maza ka ce izo ku to da shi lalle lalle fada ina son ganin to ba laifi an gama wallahi an gama ha eh shege kenan ranka yi lafiya game da batun da muka yi da ku ne da kai da malam isa din nan na rashin zuwan sa masallaci au au to to shine ai ce na ce a je a kira shi in ji da kunne na zo ya sami ma fada zo mu je fada ah, to ai dole ya amsa kiran fada ha iya sai gine gari ya sale wato yaron malam akan masallaci idan kaji gari ya fara daukan zafi dawa ce take da suke ai lokaci ya yi a a haba ai kai ka ji dama gari ya yi zum assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akan kallon kamar iza akan kallon bukari su shi na zo akan kallon kamar iza muka daina ina lafiya ya jama'a alhamdulillah ya kai da almajirai alhamdulillah Allah ka mishi ma muka na gajiya alhamdulillah Allah ga tuwala mana isa na isar da sakonka wajen mai gari na'am abin da ya umarce ni zuwa gaya maka ya kamata ka je ya ji daga bakinka Malam Isa mai gari bai yadda da abin da na faɗa wannan shine sake cewa ne zo din dai Allah ga tuwala a ga nake waka a bakin mai ita ta fi daɗi malam isa ka ji ka gaya masa ba zan zo ba kamar yadda na gaya maka akar makalla wannan sako ya yi nauyi da yawa anya zan iya faɗarsa gaban mai gari kuwa kamar yadda na faɗin nan ba zan je mutu ba zan Allah bai ai an sa ni tsaka mai yaki tsaka mai wani kai a wajen ka ban fita ba can kuma ban fita ba ya ce sai ya ji daga bakin ka to ko sarki ne yake nema nake nema na na ce ba za na musemi shi mai sarauta ne ni kuwa a kujeran malamai nake a da mai mulki da malami waye a gaba ai ai to akan kalla ai wannan abu ko ku kasance da ku shi ai malam isa na fahimci kana ɗaya daga cikin waɗanda suke adawa da kujerar nan da nake nema. Shi sa ka fito da haka kan namu. Wato Malam Isa ka san gaskiya kake take ta. A in ban da haka ina zuwa. Na dai san ka san an ce malamai magada annabawa ko? Na sanya akar maka Allah. To su kuma masu mulki magadan wani bangaren ne. Akar maka Allah. Afa kallahu. ai sai a tausaya wa malam isa kar ya laifi tunda shi dan aike ne ya kamata mu garzaya wajen mai gari duk ma abin da za a yi sai a yi shi kuma a tausaya masa wato yaran malam na fahimci kai ma jajirtacce ne kamar yadda nake jajirtacce a tsaye kake daram lallai bayaninka abin dubawa ne malam isa Allah ya gata ka ci sa'ar wannan babban yaro nawa hmm. magana sa za a bi a duba kuma a yi tafiya nan a je wurin mai garin ka fahimta saboda kai dan sako ne wataƙila ka a cikin wannan abin mun zuwa sai ta shafi zamanka da mai gari hmm. to haka karka ji komai za mu je sa na dai san na je ba zai ce tab mu tabaku ko ya sai ce min tab mutu godiya nake bari mu je gurin mai gurin mu ne faruwa ne ya rama Allah ya saka ma da ah. ai ya fudda ni tsakan ne godiya nake ya ta saki talai ya dama yawanci tun da ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wanda ba shi da shi ma da ya assalamu alaikum ya karɓe baka dawo ba da wanke aiki ya karar da shi ne yana da jama'a a gabansa da shi ne cin da aka tayi sallama mutane mutum gaba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum salam. Salam ku dai. Yawa. Malam Isa menene na ƙarya a al'amarin nan? Ka faɗa abin da na gaya maka mana. Kake tsoro. Allah ɗaya shine abin tsoro. Amma ba wani katon kashin gobara ba me ya faru kuma mm, sabuwa kamar zo na ce ba a zo a gaya maka ce ba zan zo ba a dinga kai zuciya nesa dan ka tade zuciya nesa kuma a kai a kai zuciya nesa tun yaushe kuma ai zuciya ta zo iya wuya da abin da ake gudu ai ya faru to me ya faru dan ka dade ana neman a rashin adalci ne a wannan garin ita ta sa na faɗi wannan magana da ke zuwa na nan ban yi amfani abin da a gida na kofar gida na yi abin wanda ya dace na ibada mu shine ka maimaita eh Allah ya kyauta dama batun raba gurin sallah ne na ce a kirawo ka domin ina ganin yin hakan kamar raba kawunan mutane ne ko to ranka dade rabuwar kai kuma nawa ai an gama raba kan mutane a garin nan ranka dade an gama raba kan mutane to da muka yi ne da kuke neman karɓe gidan wani ku ba wani gidan to gidan wa muke so mu kashe gidan yaya na mana ake neman karɓe limanci a ba wani to ai ba haka kawai rana tsaka ziƙan muka yi tsiran kwabo ba ai laifinsa muka tattara shi yasa muka yi masa wannan hukunci gaskiya ne kuma haka kullum daga mutum ya yi laifin daya sai a ja masa kunni ko a yi masa faɗa amma ba a karɓe man gidan ba abubuwan da ya yi fasina da yawa shi ya sa muka tattara wannan dalili ya sa muka yi ma wannan hukunci an taɓa yi masa hukunci daidai kamar wannan ba taɓa ba ah, to kuma shi kenan rana tsaka haka kurin dan ana sa zama ba su zubar lafiya ake so ba sai kuma a zo wani katon kashin gobara zo ya kuɓe shi haka ake to yanzu ya kake so a yi a ah, na gaya wa malam isa ko malam isa bai gaya maka ba mai gari eh to ai ko ya faɗa ko bai faɗa ba ai waga a bakin mai ita tafi daɗi a mai gari zancen zo cikin ku sallah ba zan sake zuwa cikin ku sallah ba har sai an dawo mana da limancin nan ya koma gidanmu sallah kuma a ƙofar gida a gida zan ci gaba da yi da ɗaya bauta ma a yanci ce kuma nan ba da jimawa ba za ku ga an tada husumiya sabuwa na gina wani sabon masallaci sabo gau, sabuwar sallah sabon masallaci kenan babban magana gawa ta rike mai wanka kai ban fasa a cikin zancen nan ba kai ka mai da hankalinka in kana cin ƙasa wallahi ka kiyaye da shuri wallahi kai hankali ni ma ban shiga magana ka ba kawai mamaki wasu maganganun ka suke bani da kake yin sa a gaban mai gari to a kuma dai in rashin kunya kake ji in kuma nuna min za ka yi a irin hannun ku na da can za ka dawo min da shi to shikenan kai hankali hmm, hmm. a ah, haba malam zailani ai kura bata shigo da dawo mun gyare ba kura ta kar Allah ya sa ta shigo wallahi kura ba ta shigo da Allah ya kuke abu kuke abu kamar kananan yara eh wa alaikum salam yalla bai